Ƙungiya mai zaman kanta ONG Dimol, Dimol a harshen Hullanci shine mutunci. Kungiya ce mai kawo gudunmuwarta ga kyautata kiwon lafiyar uwa da ɗa ga samun yin durkushi ga mata ba tare da hatsari ba. haka kuma tana ɗaukar yaunin yara ɗiya mata da mata kansu masu cutar yoyon hitsari. haka zalika dimol na fafutukar kokowa ga aurata yara ƙanana bale ma a cikin karkara madam traore salamatu shugabar kungiyar dimol dauke da cikon bayani wannan shi ne ma abu na farko da muka mai da hankali a kansa 'yan matan da aka yi zance akasari 'yan shekaru goma sha shida yara ne da aka yi wa auren wuri wani lokaci kafin ma su kai shekara goma sun san maza tun ma kafin su fara ganin jinin al'ada kenan 'yan mata ne da muke iya ƙoƙarin kare su domin muna da hujjoji da za mu nuna wa al'umma haɗarurrukan da ke tattare da aurar da yara na farko akwai barin karatun ya mace domin wani lokacin yarinya na karatu idan aka ga tana da ilimi ta fara balaga kuma tana da kyau nan da nan sai a yi mata aure ballantana idan yarinya ta kai kwaleji musamman a karkara iyayenta ba su son su rabu da ita sai a yi mata auren wuri alhali idan aka rike ta a makaranta har zuwa shekara goma sha shida ko da a makarantar firamare ce ta samu ta iya kula da al'amarin jinin al'ada ta san menene ne tsafta ta samu ilimin fayyace abu mai kyau da maras kyau ta san me za ta yi idan ta shiga ɗakinta na aure ta ma iya karantawa da rubutawa wannan ma ci gaba ne amma yau me ake gani 'yan matan nan idan suka yi musu tambaya ba su iya bada amsa sai su ce iyayensu su bada amsa a madadinsu ba su iya daukar mataki ba su ma iya buɗe bakinsu domin su amsa tambayoyi dangane da lahiyar jikinsu ta yare su lahiyarsu ya fara ba su iya bada amsa idan suka zo muna ba su horo kan rayuwarsu aurar da yara lamari ne mai tauye rayuwar yaro idan kuma a gaba yaro ya girma ya san hakinsa sai ya bijire yara sai su ture da zana an yi musu abin da ba daidai ba hakan ke sawa su kashe aure ko su gudu kuma idan suka gudun inda za su akwai haɗarin faɗawa cikin al'amarin fasikanci kenan dai gaskiya aurar da yara wani haɗari ne ga yara 'yan mata